sha bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda shi ne ya dace da shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin karatunmu na a iyaye mata a wannan gari na kumo akwa local government jihar gombe najeriya allah sa albarka a yau a topic din magana ta ko in ce a matashiyar zance da budurwa ce ko bazawara ce amma babu hankali ba ta sanya za ta zaɓi mijin da za ta zauna ta yi rayuwa da shi ba to yau akan abin da zan kare kenan ya rage gare ki in za ki mai da hankali ki saurara ki ji saboda duk wanda ya je zaɓo tunin dare to zai ga matsala duk wanda ya je sayan masara ya je ya siyo mai tutuwa babu 'ya'yan masaran a jiki ko ruwa-ruwa shi ya jiyo duk wanda ya je kasuwa ya siyo akuya mai zawayi ya kawo ta gida ta cika masa gida da zawayi don haka mata lokaci ya yi da za ku zama wayayyu ba wai duk wanda ya zo gida shi kenan zan aure shi ba muna samun matsaloli da fatawoyi masu tarin yawa akan kuskuren da mata suke yi wajen zaɓen miji kuskure na farko dai uwarki ba ita za ta zaɓa miki miji ba sai dai ki kawo shi ko ta yadda ko ka ta yadda babanki ma ba shi yake hira da mijinki ba ke kike hira da shi ke kika gan shi da shi kuke waya ke yake yi wa ƙarya ke yake wa ganaki sannan kuma idan kika kawo shi aka aura miki shi ke can za ku je ku ƙarata a gida wataƙila ita gana miki bala'i da azaba a ita cewa ki yi haƙuri ke yi haƙuri ki shekara talatin ba ki abin daɗin miji talatin wata wallahi har a kai ta kabari da bakin cikin miji ake kai ta kabari saboda an yi kuskure musamman yanzu iyaye ba su da lokaci baban ce ne oke ba ta kawo tana son sa ba nan a daura musu aure haka baban ki zai ce ina ita ta tace tana so ko shikenan to ke ma uwa da ake shawara da ke dan yawanci yanzu 'ya'ya mata sun fi shawara da uwarsu mace da su ake shawara wajen kulle-kulle da neman miji da aka shi mai da hankali a kan wannan karatu Iji mai za a faɗa na la'alla zai miki amfani karrama ta'ala al-mar'ata wa ja'alaha aslan wa sababan fi tamasukin usrati wa ja'alaha shaqiqatan lirajuli fil huquqi wal wajibat malamai suka ce Allah ya girmama mace Allah ya sanya mace ta zama asali ta zama tushe wajen zamantakewar iyali ko ana so ko ba a so gida da zai yi wace da mace ce da kike rena kanki yar karama da ke ne za a gina babban gida ke ce kanwa uwar gami da aka ba yadda za a haɗa iyali babu ke kuma Allah da adalcinsa ya sanya mace kamar namiji take kamar namiji take a cikin abubuwa da yawa kamar da Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi daga Nana Aisha Allah ya yarda da ita cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na'am innan nisaa shaqa'iqur rijal hadisin Imam Tirmidhi lalle mata haka suke kamar maza suke idan namiji ya yi aikin kwarai zai shiga aljanna ke ma in kin yi aikin kwarai za ki shiga aljanna innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat in an faɗi namiji a faɗi mace in an faɗi namiji a faɗi mace adalci ke dan haka mace tushe ce na zaman gida na gina gida kamar yadda masallacin nan ba a gina shi ba sai da aka yi turaku abinda yake ɗaukan masallacin nauyi duk wani gida baya ginuwa sai da mace ba yadda za a gina gida ba mace a ciki da zai yi ba ko an gina gida inda ba mace rusasshen gida ne suka ce duk gidan da ma mace fahuwa kharab rusasshe ne kufai ne da ka karki wasa gina ɗan adam kuma samar da ɗan adam a duniya dole sai da mace in shugaban ƙasa ne mace ce uwarsa in gwamna ne mace ce uwarsa in malami ne mace ce uwarsa in ma sarki ne ranka ya daɗe mace ce uwarsa ko ma waye ɗan adam ne sai da mace aka samar da shi dan haka Allah ya haɗa namiji ne da mace don ta zama mai taimakon namiji ta rufa masa asiri a haɗu a samar da alheri ayoyi na alƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi bayani akan cewa da namiji da mace duk ɗaya suke a matsayin halittar ɗan adam aka ce falastikrara lil hayati duna musharakatihima ma'an ba za a taɓa samun tabbatar rayuwa rayuwar ɗan adam ta tabbata ba a samu haɗuwa a kan mace da namiji ba da haka in fa kika zo niyyar aure ki sani kina neman abokin rayuwa ne da abokin mutuwa da haka ba kowane mutum ne a titi ya gagal ya gagai za ki zo ki kwace shi ba wani matsala ne in kin aure shi wani baƙin ciki zai gadon miki wani bayi da tsoron Allah ɗabi'arsa da ke ba ɗaya ba ne da ake zama mai hankali Allah Ta baraka wa ta'ala ya ba wa mata haƙoƙi da yawa da ba a isa a ɓace musu ba da zai yi a cire musu ba imam ibn al-jauzi ya ce innan nisa a shaƙa'iƙun rijali fa kama annan rajula to jibuhul mar'a فكذلك الرجل يعجب المرأة ibn al-jawzi yake cewa maza fa da mata duk ɗaya ne ɗan uwan juna ne masu taimakon juna ne miji mai taimakon mata ne mata mai taimakon miji ne kamar yadda namiji yakan ga mace ta burge shi ya aure ta to ita ma mace tana da dama ta ga namiji ya burge ta ta aure shi kenan tana da choice kenan mace tana da zaɓi kar a mai da mace baiwa a rufe mata ido kurin ba za ta ga namiji ba ba za ta zaɓa ba a ce ke kar ki sake magana za ki aure shi dole wata cikin ɗalibai tana kuka tana ba da fatawa ta ce wallahi mala haka aka aura min mijina yau shekara nawa tun har satin ƙarshe na ce musu iyayena ba na son ba na son sa ba na so yayana ya matsa mini haka aka ɗauke ni aka kai ni wajensa ashe mutumin nan mutumin banza ne bai da kirki ga shirka a wajensa ga rashin tsoron Allah ga neman mata ashe yana neman mata kuma Allah ba gaya min yayi ba tace a zuciyata kawai naji mutumin nan ni na tsane shi ba na san sa amma aka haɗe mun baki a gida iyaye suka ce dole in je na aure shi irin kuskuren da iyaye kenan suke wai da mutum ya zo yana neman yarinya wai yau 'ya'ya wai neman kai ake da su yadda kika san mutum ya kasa yalo a bakin titi ya fara motsewa dole isa yadda shi wai da zarar wani ya zo yana neman mace wai ku ɗauki yarku maza maza maza maza a aura wani ma ce ake kar ku tambaye ta kawai a ɗaura aure Allah Allah ake a kore ki a gida a kai ki duk bala'in da zaki je ki je ki ci a can miji ya zama miki azaba ya zama miki bala'i idan kin dawo gida gurin iyayenki da za su yaye miki damuwa iyayen kuma su ce wallahi in kika dawo gidan da. na rantse da Allah sai na tsine miki albarka ubanki kuma ya zo ce na rantse da Allah nan ba gidan ubanki bane a ah. ubanki kuma yace nan ba gidan ubanki bane to ina za ta je Wani ta zo ta ce mun ai ya kore ta ya ce ta da je kanki ba take zaman ki in yi magana ki ce baba Allah ma albarka ba da wani uba an ba kai ba fita ki bi ki shiru kar ki ce komai in ma yan sanda aka kawo su dauke ki ba dan sandan da ki bai da hankali zai zo ya cire ya daga gidan uban ta yi zauna a gidan shi ya haife ki shi shi ne sababin zuwan ki duniya irin wannan ɗabi'ar da ake a ta koran yan mata a gida zina kuke so su yi su kuna so su yi karuwanci ne 'ya'yanku ku zo ku tilasta musu ba za ku binciki rayuwar da suke da daɗi ko ba daɗi ba kuna neman kai da 'ya'yanku kawai mutum ta wulaƙanta 'yarsa kame da 'yarka ba ta da daraja ka wulaƙanta ta bayi da kyau don haka yana cikin haƙƙin mace ta zaɓi mijin da za ta yi rayuwa da shi wa min haƙƙin ce? an taftarar rajula allazi fatuqasimuhu hayata hayata zaɓi mijin da za ku raba rayuwar tare da shi ko ni kuna tare gida ɗaya kwanciya wuri ɗaya cin abinci ɗaya tafiya ɗaya ƴaƴan da kuka haifa rabi na ki rabi nasa in kun ga ɗanku namiji rabin jikinsa nasa rabin jikinsa naki yanzu wanda za a yi wannan rayuwar da shi a tara zuri'a ba za a zaɓe shi ba kawai ki je ki rufe ido ki je ki faɗa hannun mutum ya je sa miki hawan jini da ciwon zuciya da haka duk matar da ta yi zaɓi mai kyau a wajen aurenta to za ta yi aure na sarauta da jin daɗi duk wacce ko ba ta yi zaɓi ba haka duk wadda ba ta taimaki yadda wajen zaɓen mijin ƙwarai ba to za ta yi zaman bauta za mu zo mu karanta hadisin da na Aisha akan wannan Allah ya sanya wa mace tana da hakki wajen ta zaɓi miji Allah ya ce fala hunna an yankihna azwajahunna kada ku hana su su zaɓi mazajensu aka ce mijinki ke zaki ce ga wani ina son sani zan aure shi ba wai ɗauko miki za a yi a ce dole dole wannan ki aure shi ko da daɗi ko ba daɗi ba na'am iyaye suna ba da shawara yaya yana ba da shawara yan uwa suna ba da shawara amma yau fa ubanki bai miki tilas ba uwarki bata miki tilas ba can wani yayanki saboda kawai yana da shago a kasuwa shi zai zo ya ce ai ba magana an gama ai aure shi za ta yi shi dole ta aure shi uwarki da ta haife ki ta yi naƙudanki bata tilasta miki ba amma yayanki shi zai tilasta ga darasa yana da shago yana da kuɗi da zai sa ki rayuwar bakin ciki da tashin hankali kuma ga shi Allah ya riga ya faɗa mutumin kirki yana tare da mutumiyar kirki mutumin banza yana tare da mutumiyar banza mazinaci yana tare da yar wasu mazinaciya fasiki yana tare da fasika da haka a bar mumini da mumina a musulmi da musulma a bar ustaziya da ustazu a ba mutumin kirki da mutumin kirki a ba wa mata dama su zaɓi abokanar rayuwarsu alkhabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisati wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibati haka Allah ya faɗa a cikin suratul nur aya ta 26 dama Allah ya riga ya raba ina cin kowa kam in yi hijabinsa za a auna masa iya girmansa ne duk wacce ta dauko hijabin wata ta saka wanda ya mata yawa zai mata kiyo duk wacce ta je ta dauko hijabin kawace yar firamare ta saka zai saku takalmi fa kowa bature fa da ya zo yin kamfanin takalmi sai da aka yi wa kowa molin takalminsa kowa da daidai kafarsa hula kowa ma da daidai kansa awarwaro kowa da daidai nata dan kwali kowa da daidai nata riga kowa da daidai nata komai ba kowa da nasa to yayin namiji ba za a bari mace ta nemi daidai ita ba duk lokacin da kuka saba gaidan rayuwa to za ku ga rayuwa marar daɗi wannan ɗabi'ar da ake da ita na tallata 'ya'ya neman a jefa su koma meye a je kawai ta yi aurenta a huta da da kuda bayi da kyau ina fatan iyaye don Allah za su yi kokari su kyautata su su kuma gyara wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ce isu su bin nisa'i khaira wannan hadisi ne da yake umartan iyaye su yi wasiya ta alkhairi akan mata aure na na Aisha tace aure riƙun falyanzur ahadukum aina yaba a karimata aure fa kamar bauta ce in ji na aisha haka ta ce riƙun don haka kowane ɗayanku ya duba ina zai ajiye yarsa wallahi haka aisha ta faɗa ka je ka kai ɗanka inda za a yi ta bautar da shi kamar an hallakar da shi ba daɗi ba jin daɗi ga azaba ga ba daɗi ga mazan kuma shi rashin kirki ya yi yawa mutum zai zo maka da sunan addini yana neman yarka wallahi da bai da gemu yanzu saboda ya kai mai gemu ne sai ya cika fuskarsa da gemu assalamu alaikum wa rahmatullah ya zo neman yar ustaz kenan ya nuna shi na Allah ne yana aure ta je ake gemu ya kama rashin mutunci kaifa halukum alhamdulillah ya zo neman ustaziya kenan sai ta ce mutumin kirki ga kayan ni gemun sa burge ni yake ashe gemun na banza ne wallahi akwai waɗanda suke shigar addini da sifar addini su zo suna neman matan kirki amma ba mutanen kirki ba ne su mutanen banza ne sai kun sai an yi bincike shi za kace a yi bincike kuma ɗan malami ba ba malami ba ne haka kuma ɗan malama ma ba malami ba ne haka ‘yar malami ba malama ba ce kuma ‘yar malama ma ba malama ba ce ɗan ustazu ba ustazu ba ne ‘yar ustaziya ba ustaziya ba ne kowa halin ya fitar da shi sau nawa ake samun ɗan malami bai yi halin ubarsa ba sau nawa ake samun uwarta malama ce malamar tafsiri ne amma ba ta yi halinta ba kowa da halinsa don haka ku kyale matanku su duba su leƙa ke kuma in gina da hankali ke nake yi wa gata ina miki magana ki nutsu da zarar wani ya ce yana neman ki ce to ki je ki kama addu'a sallah da daddare sallah da rana Don wallahi namijin wannan zamani sai ka dage da sallah dare da rana don Allah ya maka zaɓi mai kyau wani abun wallahi ba za ki taɓa ganewa ba ba za ki taɓa fahimta ba yanzu wani ba haka kawai zai zo neman aure bai da lafiya ciwon nasa kuma ba za a gan shi a fili ba amma bai da lafiya wani ba ma namiji ba ne ba masu cikakke ba ma namiji ba namiji kurin a tsoron namiji ya wanka ya saka riga ya ta kashe muku kuɗi sai kin aure shi ki je ki tara ashe yar uwarki mace kika aura baya iya mace komai ba lafiya wani kuma fasiki ne ya zo ya yi aure ne don kar a ce yana zauna yana neman mata bai da mata da ka zai ajiye ki a gida hoto ne kawai ke ta dafa masa abinci amma matan waje su ne matansa sau nawa kuke kama wajen ku suna neman mata sau nawa za ki zo ki rikta shi kina can kina haka sai ki ji shi yana hira da mace sau nawa za ki kama a text message ɗinsa yana ta zina da mata har labari ake bayarwa ai an yi kaza lokaci kaza dan Allah yaushe za a sake inna lillahi wa inna malamai suka ce wa min huna wajaba alal wali wa alal mar'ati an yatakhayyara tayyiban asila lalle yana kan wali ku gaya wa waliyanku masu aurar da ku babanki ko yayan babanki ko kanin ko yayanki ko kaninki ko dan uwanki ko babanki da ita kanta mace din ku zaɓi mai tsarki mai asali tsayiban asila ga sifofin da shari'a ta ba ku zaɓi in za ku zaɓi shi. Allah ya sani zan faɗa ya rage gare ku kuma ta ku zaɓa ko kar ku zaɓa ni dai na faɗa Allahumma fashar ɗaya Allah ka shaida duk wanda ta zaɓi wannan zaɓin da muka faɗa ta warke a rayuwarta ba ta da bakin ciki insha Allah in ma bakin ciki ya zo miki to jarrabawa ne gajere ne zai kauce kuma kina da aljanna da rahmar Allah addino ya za ku yi mata dole ne idan an zo in Allah ya so yadda bakin cikin da mata suke gani a gidajensu ke kan kin tsallake gada amma in kika kauce wannan hanyar kika leko wani abu ba addini ba kika aure miji to ki jira wulakanci kake yadda ki rubuta mana tambaya kina neman shawara ai ba ki zaɓi addini ba ba shi kika zaɓa ba abin duniya ne a gabanki malamai suke cewa a dayyinu miji mai addini allazi huwa zalika allazi idza ahabbaha akramaha shine mijin da in ya so ki zai girmama ki na rantsa muku da Allah ɗaya duk miji mai addini in dai ya cika mai addini yana girmama matarsa shi sa matan da suka auri masu addini suna ƙarƙashin mulki ana mutunta ki ana ganin ke wata aba ce amma mara addini zai tattaka ki ne a ƙasa da takalmi mai addini shine in kin masa rashin hankali zai yi miki haƙuri miji mai addini shine zai ji tsoron Allah da zai barki da yunwa ba binta miji mai addini shine zai rufa miki asiri dudu mai addinin nan shine duk abin da ya samu bai zai manta da ke ba kande da ke nake mai addinin nan idan kika zaɓe shi shine baki da ciwon kai no worries in ji bature in kika ƙi zaɓa ki je wanda ya shuka gero gero zai gani zai fito wanda ya shuka gyaɗa gyaɗa za ta fito ba yadda za a yi ka je ka shuka gyaɗa kaga gero ya fito wanda ya shuka shinkafa to fa bai zai ga alkama ba haka mai alkama bai zai ga dawa ba abinda kika zaɓa shi za ki girba abinda kika shuka shi za ki girba ya rage gare ki in girman ki yanzu har kin iya tsayawa da namiji saurayi ai ba ki da hankali za ki lura da shi ba ki lura mai faɗa ne wannan faɗansa zan iya zama ku da shi ki lura mai yawan fushi ne bini bini in yazo zo ya waya ɗaya biyu ba ki ɗauka ba ya hau ki da faɗa kamar uban da ya haife ki to kina da matsala ki ce a'a Allah ba ka haƙuri sai an jima je ka nemi wata ba ne ba sai dai in za ki iya juna faɗansa kenan kinna mafaɗaci ne yake neman ki kullum yana zuwa miki na jin ɗoyi saurayi ya zo wajen budurwa hira a ji yana ɗoyin gumi subhanallah wannan in ya shigo miki ɗaki ji zaki kamar daddawa ne da jaba aka hada a leda ɗaya aka ɗaure wallahi in yazo kusa da ke ji zaki kamar zaki mutu kin san me malama akwai matar da ta ce duk lokacin da mijin ce zo kusantarta ya ce wallahi ta ce malam haka nake daukan zani in lulluga na in rufe hanci na sai na ɗaura kaina da zani in yi haka ta ce malam wari yake na fitar hankali ba na shanke ko wannan wulakanci wari ta ce bakinsa wari hamatarsa wari sa ɗoyi ta ce malam ni kam zai kashe ni malam ni kam na abin ya ishe ni na ce ki je ba ki takarda tun da zai gyara ba ta ce wala duk lokacin da suka yi mu'amala wallahi ita ce wallahi yini za ta ta kwana tana amai wannan bangare ɗaya ne ba. bangare ɗaya ai wani namijin ba sai an faɗa ba kina ganin sa a bakin titi kin sani kin san matarsa tana azabtuwa akwai mutanen da fa akwai mazajen sa ko ko sahu bai zo a masallaci bai tsaya ba sai ki ga mutum yana ya gagarin majina zai je tobar ba majina ba canja sahu zai yi na ran da Allah sahu dai ba a tsayawa da wasu akwai namijin tafi ko gurin karatu aka zo zama fa in dai aka shi a zaune a gurin sai ga mutum ya dan tashi kamar zai kama ruwa ashe zagayawa zai canja wuri saboda ba zai iya zama da shi minti goma ba yanzu irin wannan namijin ya auri mace bai je ma cikin bala'i ba to wannan wani babi ne ga ruwa baya bayarwa canji ne bola kullum camkewa yake yi yanzu wannan shine in kin aure shi bukatar ke wanda gobe zai iya yi a'a a'a annabi ce ta ta hagu. rinka bada kyauta annabi umarni ya yi a bayar ita kuma ce dole a ba ta yi ba zawara ko yarinya ba dole a dan ba ta ba a kyautata mata ko akuya an kana so ka kama ta ba ya kaɗin miƙa mata dusa ba ita budurwa sai a kama ta ba dusa ai ba za ta kamu ba dusa ba dole a mata abin ihsani da alheri a gwangwaje ta a sai mata kaya hijabai ne kala-kala da takalma nau'i-nau'i ɗan abin tabawa 'yan cokolotin nan masu daɗi na mata a sayo su suru in lokacin sallah daga akwati guda ana ja irin akwatin nan ta ja ki buɗe ki ga iya ganin ki a ce wannan fa auren ne ya ce ke da Allah wa ke magana laifi wannan dunna sallah azumi ne kawai na babbar sallah ma yana tafi yanzu wannan malama za a zo sa rana aure ki ce a tsaya a jira nan da nan sai dai ki ce a daura a daura a daura yana zo daurin ma a hada da ni a tamke gaba daya saboda yana bayarwa ya zo a hadisin Abu Huraira hadisin Imam Tirmidhi hadisi hasan manzo Allah sallallahu sami yake cewa idan kafa idza khataba A wata tardawna dinahu aw tariwa idza ja'akum mantar zaunar jinaku wa khuluquhu fa zawiju wanda yazo neman yar ku mai wanda kun yarda da addinin sa kun ga shi annabi ya da zabin addini ku aura masa 'yarku kawai inda yana da addini idan ba ku yi ba to za a samu fitina illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid za a samu fasadi da barna mai fadin gaske wannan hadisin abin da yake nuna mana lalle waliyin mace ya yi ƙoƙari ya zaɓa wa ‘yarsa ko ‘yar yayansa mai addini kuma mai addini talaka ne bayi da shi inda yana da addini to zai fice nemo miki kuma Allah bai zai barki haka ba kin zaɓi addini ba za ki zaɓi masifa ba insha Allah hadisi ya zo na sa'ad ibn sa'ad wata rana wata mutum ya zo wucewa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani ba Allah ne kawai ya zo wucewa ta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wucewa ya zo yi kowa ya gan shi ya zo wucewa ta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ce ma za ta kulun fi hada ya me za ku ci akan wannan bawan Allah sabbai suka ce tab hariyun in khataba an yunkaha wannan ai a garin nan inda ya zo ya nemi aure duk inda ya ne nemi aure za a bashi wai za shafa an yi shafa idan ya nemi ceto ko alfarma za a bashi wai kala an yi su tama in ku yi magana sai an saurare shi annabi ya shiru bai ce komai ba mutumin da ya riga ya wuce sai wani ya zo min fuqara'il muslimina a madina cikin talakawan musulmi ne ya zo shi ma zai wuce wanda Allah shi wani abu yake so ya dasa Ya ce me za ku ce akan wannan bawan Allah da ya wuce yanzu suka ce wannan tab hariyun in khataba an la yunka in ya nemi aure a garin Madina ba wanda zai ba shi mata wa in shafa Allah yi shafa idan ya nemi ceto ko alfarma ba wanda zai masa wa in kala Allah yi stama in ya faɗi magana ba wanda zai saurare shi wannan wanda Allah sarasa muke cewa haza khairun min bin il'arzi misla haza wannan na ƙarshen da duk kuka sauke masa inji kuka ce duk abin da ya nema ba za a masa ba za a ba shi ba to wannan a wajen Allah shi ya fi alheri sama da wancan na farkon mai hali mawadaci da za ku ba shi ‘yarku cikin duniya cikin duniya wannan shi kaɗai ya fi waɗancan cikin duniya ashe wani zai iya zuwa neman ki bai da rigar kirki bai da mashin mai kyau bai da katon gina a gine bai da wadata amma ya zo ya ganki yana son ki wannan soyayyar kawai da ya baki ya gama biya mutum ya ganka ya ce shi ƙaunarka yake yana son ka abu na farko ba wai za ka fara duba me ya mallaka ne yake da shi ba ka gode wa Allah ka ji daɗi yau ga wane ya ɗauki soyayya soyayya ko tsada ce ke za soyayya ba a iya ganinta a faranti soya ba a iya sata ta a leda a daure saboda darajarta wani abu ne daga zuciya zuwa zuciya ya ɗauki wannan soyayya ta sai ya sa muke ce ke so kuma ya yadda ki zama abokiyar aurensa abokiyar rayuwarsa to a lokacin ba wai zaki duba wai mai kuɗi ne ko ba mai kuɗi ba mai mulki ko ba mai mulki ba a'a tun da yace yana so na na gode alhamdulillah to sai kuma a fara binciken wasu abubuwa in ya aure ni zai iya rike ni zai iya bani abinci zai iya kai ni asibiti zai iya kula da makarantar yaran mu? zai iya kaza eh alhamdulillah yana da yar sana'a sa daidai gwargwaro ba yanzu wa fallasa ki aure shi wataƙila arzikin yana ƙarƙashin tafin kafarki ke ce in za ki aure shi wallahi wallahi maza da yawa ina shaida muku da yawa maza sai bayan da suka yi auren Allah ya sa sun auri mace sun shigo da ita Allah ya daɗa buɗa musu kuma da yawa duk ke gani namiji mutum zai fita ma in dan halinsa ne wallahi ko kobo Allah bai zai bashi ba amma Allah yana bashi ne saboda akwai matarsa mutum mai kirki a ƙarƙashin sa zai ciyar da ita akwai ƴaƴansa mutanen kirki zai ciyar da su ta karki damu karki ta da hankalinki akwai alheri insha Allah da Allah ce to kula hadisi Imam Bukhari ne ya rawaito shi ka daina rena mutane saboda ba su abun duniya wani tana zaune wani ya zo ta kore shi wani ma ya zo ta kore shi wani ma ya zo an kore shi duk ana ta kora me dalilin koran saboda fakiri ne ku daina wannan bayi da kyau in dai namiji yana da yan sana'ar da zai iya rike ki lallai malamai ma suna cewa kar ki yadda ki a wuri wanda ba zai iya rike ki ba qur'ani ma cewa wanda bai da hali ya haƙura mun yadda da wannan amma mai rufin asiri mai rufin asiri wanda zai iya kulawa da ke daidai gwargwaro wancan a gidanta ta ci shinkafa da makaroni da nama ko jan nama ko na kaza da jarmiya ke kuma a gidanki an ɓarza masara an yi dambu an kawo zogale, an saka albasa da kuli-kuli da ɗan man gyaɗa an gauraya kunci idan aka duba a lafiyar jiki ma wanda ici zogale da wannan dambun ya fi lafiya sama da wanda ya ci shinkafa da miya da naman kaza kuma a ƙarshe ina ce ƙoshi ne ya ƙoshi kin ƙoshi asiri ya rufu yanzu anan duk kun zo zauna wata jiya sahur ɗinta da cinyar kaza guda biyu ta yi lafiyayyu ta hada da ɗan madaranta ta sha ruwa ma na roba ta sha ta zo ta zauna wata ku a cikinku alhamdulillahi tuwanta ta ci lafiyayyen yar kuka wake ne ma nama ko ba haka ba ne kafin ta sha ruwa ta ɗauki dibino ƙwaya biyu ta ɗanci, ta je ta samu guga ta sha ruwan ta da rijiya ta zo ta zauna a gabana yanzu ni zan gane waye ta ci naman kaza waye ta ci tuwon miyar kuka wacce ta zo a ƙoshe wannan ma ta zo a ƙoshe duk ba an samu ƙoshi ba ce ya tsare wannan ta saka hijabi na dubu arba'in na dubu hamsin sunansa yadi wacce kuma hijabinta na dubu bakwai daga sama har ƙasa sunansa shi ma mai hijabi kuma an zo zabi hijabi ba sunansu ɗaya ba haka rayuwa take da mai babban gida da mai ƙaramin gida duk in sun shiga gida dai akan gado ɗaya za su kwana gado ku duk tsiyarsa in ka kwanta duk faɗin gado in kina da gadon da faɗinsa ya kai filin maka tsallacin nan iyakacin inda kafaɗa ki za ta jingina a nan ne dai iya moriyarki to me amfanin sauran wanda take da gida kamar nan masallacin da wanda take da gida kamar kan bariki gaba ɗaya, sunansu su ne gida amma in an shiga ɗaki za a kwanta a daidai na za a kwanta a ɗan wuri kaɗan bai fi faɗin kabarin ka malamai suka ce kowa a ɗakinsa iya daidai kabarinsa iya inda yake kwanciya da kun gane wannan mata da kun huta ku yadda ku ta da hankalinku dangane da wanda ya zo neman ku saboda bai da makudan kuɗi ko bai da dogon mulki ko sarauta ba komai Allah ya rufa asiri ga kissar wani ku saurari wannan kissar Abu ta ibn utba bin Rabi'a Abu Huzaifa dan gidan utba bin Rabi'a sahabi ne muhajiri yana cikin farko-farkon al-muhajirina babansa utuba babbansa shaiba ɗan uwansa walidu bin utuba duk an tara masa manyan mutane tsakanin ubansa da babbansa da ɗan uwansa manya-manyan mutane ne min asiyadi makka wa agna'iha su ne shugabannin makka su ne masu kudin makka utuba ibn rabi'a shaiba walid ibn utuba waɗannan su ne masu kudin makka Allah ya bashi wannan matsayi ya zo wajen a shi a afon shi abu huzaifa ɗin shi wannan abu huzaifa wanda yake da wannan gata da 'yan uwa 'yan dangi ne masu kuɗi ne gaba ɗaya da ya zo zai aurar da wato yarsa mai suna hindu binta utuba kenan sai ya aurar da ita wa salim maula abi hudaifa ke so ke na baki tarihin ga wata yarinya yau ubanta mai kuɗi babbanta mai kuɗi kawunta mai kuɗi ɗan uwa kanin babanta mai kuɗi ko gaba ɗaya masu kuɗi ne ita irin gaba ɗaya danginta familinta daga gidan kuɗi ne tana tsammanin da aka zo za a aurar da ita za a kai ta gidan masu kuɗi babanta da ya zo sai ya zaɓi wani mahaddacin alƙur'ani mai suna salim Mauna, abi huzaifa ya ce ni wannan mai hadda ƙur'ani wannan mahaddacin ƙur'ani ni ya fi min kuɗin duniya gaba ɗaya ni shi nake so ya aure ta aka gaya wa yarinya ta yi murna ta ce alhamdulillahi babana ya mun zaɓi na ji daɗi yarinyar nan aka cire ta daga gidan daula daga gidan kuɗi daga gidan wadata daga gidan arziki aka tsame ta aka kai ta gidan almajiri mahaddacin alƙur'ani kuma ba su ji irin rayuwar da suka yi ba bari ki ji abin da ya faru gari aka ta magana yi aka yi aka je aka aura wa salim maula abi huzaifa wannan mace mai daraja 'yar dangi 'yar gidan masu kuɗi ashe uban yayi ne don ya rusa wani tushe min usulil jahiliyyati wani tushe wani asali na yan jahiliyya da ake yin aure da alfahari da nuna isa ba za mu ba da yarmu ga talaka ba mu talaka ba zai auri yarmu ba kowace tace mace tace ni ba zan auri talaka ba ni ba zan yi kaza ba irin wannan abu usulin jahiliya ne ya nuna cewa ashe ɗan adam wanda Allah ya girmama shi da addini to ya cancanci ya auri mace duk tsadatta kuma duk matsayinta ya ce shi tsoron Allah a wajensa shi ne girma aiki na kwarai a wajensa shi ne girma dukkansu da 'yar masu kuɗi da ɗan talaka falkullu abidun fi mamlakatin la Dukkansu su bayi ne a ƙarƙashin kulawar ubangiji bayi ne na Allah menene abin da aka fi damuwa kafa'a conformity a samu dacewa a cikin addini inda tana da addini mai neman ta yana da addini yayi a haɗa su an gama haɗewa kenan kuma shi ya fi cancanta a gabatar a kan komai haka babu wani damuwa don an ba wa yaro mahaddacin alkur'ani talaka an ba shi 'yar masu kuɗi wannan ba wani abin aibu ba ne wannan alkur'ani dirrufin asiri a cikin yake matukar yana da abin da zai rike ta yana da 'yar sana'ar da zai yi rike ta ko da kuma malamin makaranta ne me ake nema a ci a sha to za a samu shikenan alfahari ne ai ba alfahari bane. ba alfahari haka bawon allah nan abu muzaifa ya aure yarsa wa mutumin da yake kamar bawa salim maula abi huzaifa amma allah ya daga darajar saboda alkur'ani wannan sun gina rayuwar gidansu akan addinin musulunci wannan shine tushe na kwarai allati yajibu an tubna alaihi albuyut wanda ake so mu gina gidajenmu ga wata kissa kun ji kissar Salim Maula Abi Huzaifa ko talaka ɗan talakawa ya auri matar da ta fi shi matsayi a kuɗi da komai yar gidan dangi aka yi rayuwa mai daɗi shiru kike ji sai yaya masu albarka wata rana wata mata ta zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka kawai ta taho abunta ta zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ya rasulullahi ji'itu ahabu laka nafsi na zo ne na baka kaina da kaina fi sabilillahi kowa ba ta yi wa magana ba ba abin da ta ce kawai ta samu ta daga hannu tana magana aka saurare ta aka ce mai kike so ta ce ya rasulullahi ni na zo na baka kaina da kaina a matsayin mata ka aure ni kawai annabi ya kalle ta ya shiru bai ce komai ba malamai suka ce ba laifi in mutum zai aure mace ya kalle ta amma bari ku ga karamcin annabi annabi yana da uzuri a lokacin da bai aure ta ba ko bai aure ba amma shi annabi ne da zai kuma kore ta ba a nan kuma ya kamata mutane su gane masu matsayi in mace ta ce tana son ka karka zage ta in mace tana son ka ta ce tana son ka karka wulaƙanta ta in mace ta ce tana son ka karka tona asirinta ka girma mata ko da baka aure ta ba ka sama mata hanya na rayuwa mai daɗi kalma mai daɗi kaulun ma'arufun khairun min sadaqatin yatba'uha ada wanda Allah bai gaya mata bagar magana ba kuma bai iya bude baki yace ba na son ki ba dan duk matan da annabi yace baya son ta wa zai aure ta ya ce tab annabi baya son ta aure ta ka gani ko yar wutar ce a a hikima ta annabta manzo Allah bai ce ba na son ki ba sai shi ya ci gaba da mu'amalolinsa ya sun koyar da kansa mata dai tana tsaye ta gama a ce mata komai ba annabi bai ce tafi ba annabi bai ce ki zo ba kawai wani cikin sahabbai can da ya ga wata gara basa za ta sauka ta wuce masa sai ya miƙe ya daga hannu ya ce ya rasulallah annabi ya ce na ya ce in lam yakun laka ha haja fa ha. idan baka santa ka aura min ita ni kam ina santa. in in baka da bukatar ta ba ma ba ka son ta ba idan ba ka da buƙatar ta don zai iya yiwa namiji a tallata masa mace bai da buƙata a lokacin a wataƙila bai da lafiya wataƙila bai da hali wataƙila yana da uzuri wataƙila wataƙila wata ta matsanta wani ta ce sai ya aure ta ya aure ta ce ke da Allah ke haƙuri kina da ƴan mata irin ki irin ki a gida yanzu ni abin da yake gaba na aurar da su tukunna na zo ban aurar da ƴan mata na ba in zo ɗauko ki ke ma kamar su ku zo ku haɗu ku ta doke doke yanzu Allah yana da uzuri ko bai shi da shi haka ba dole ne mace kullum idan ta ce wa namiji wai ya aure ta ita ba ta tunanin uzurin uzurinsa ba an yaƙi ne, ya gulakanta ni an ce ana son sama ya yi banza da ni a'a wani yana da uzuri wani kuma ɗan albashi ne ya kama gida ya sai gida bashi bai gama biya ba yana ta rufa kansa asiri ba ku sani ba gidan da yake ciki na bashi ne yana so ya gama biya ya zo ya ta kansa rikicin aure ke kin gan shi kina son sa amma ba ki san lamurar sa ba wani ko magani ma yake sha ita mata guda ɗayan ma da ƙiri ke rike ta sai da ƙwaya da allura amma ga shi him a waje ke kuma ba lissafi kin ce dole sai shi akwai larurorin da ba sai an faɗe su an yi bayani ba sai ce bai da bukata ya yi laifi bai laifi ba da haka mata ku rinka ganewa kuna wayewa ba koyaushe ne idan mace ta ga wani ta ce tana so wai dole sai ya aure ta in bai aure ta bai ya kulakanta ta wannan ba daidai ba ne kuskure ne bawan Allah ya ce ya rasulullahi a bani ita wanda Allah ya ce wa halin da kamin shai kana da dan wani abu ne daga nan malamai suka ce shai idan mutum zai yi aure sai yana da dan wani abu ba laifi ba ne wanda zai yi aure ya tanadi aure ba a yin sa haka sai da tanadi jama'a da alu suna da dan bid'a da musulmi da kowaye ma ko ma waye inda za a aure sai an yi tanadi jiya waɗannan 'yan uwan da muke tare da su suke gaya min malam ai wani ya zo kofar gida yana yana neman ka na ce to me ya faru yan agaji suka ce yan hizba mai ka zo ya ce shi fa malam yake son da ni to yaya me yake tafe da kai ya ce wallahi aure nake so to to yanzu ya za a yi ya ce eh na ɗan yi tanadi na ina so malam ya taimaka min ne aure dan agaji yace ce mai ka tanada ya ce dubu bakwai wallahi a garin na aka wannan shekaran jiya na ce wa ɗan hizba yanzu wani mai hankali ne kuma hankali ya ce malam taras lafiyar sakarau ya ce iya abin da ya tanada dubu bakwai ya tabbatar garanti dubu bakwai za a same ta ya zo gurin malam na ce na ce Allah sa in zo islamiyya karatun safen nan wata ta zo ta ce tana neman mai dubu bakwai ɗin nan lalumo shi in ji wata su gaba Ba na <laughs> ka duba duk wa'azin nan da yi wacce suke a a a a a wato banda dubu bakwai kama ko ke shiru ko miki addu'a ce Allah baki mai dubu bakwai <laughs> yan hirba suka sha dariya suka sha dariya suka shiga ya hakuri mala a bance yake bai dan tashi ba ya ce to zai je dawo ni dai ina ta roƙon Allah Allah ya taimake ni hanna bar garin na kan mu haɗa ido biyu da wannan mai dubu bakwai don gaskiya ba zan iya dubu bakwai wannan cikon nawa za a yi masa ya aure sai <laughs> ai mutanen mutanen kuma Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka maza Allah ce da wannan bawan Allah ce hal inda ka min shayi, kana da dan wani abu shi waye wannan ba sahabi ne ya tashi zai aure yake neman a bashi wannan mata tana nan a tsaye fa baiwar Allah kin ga daga nan malamai suke cewa ba laifi bane mace idan ta ga wani mutumin kirki ta neme shi ta ce ya aure ta ba laifi bane ba abun kunya bane ba rashin kunya ba komai sa'a ne wata in ta jefa sai shiga ta kamo kifi wata kuma idan ta jefa sai ta je ta kamo wani kwara wata kuma in ta jefa haka abin zai fito ba ta kama komai ba kuma ba laifi idan uba ya ga wani mutumin kirki ya ce ga ya ta ko za ka aura duk za mu zo mu karanta wannan kwarai kuwa ai za ku yi ta haƙuri dole sai mun gaya muku sunna mun gaya muku shari'a da wannan shirbici da shirmen da ake sai ana ta zama wahala ba gwanda abin shari'ar a huta ba bawan Allah ya ce la wallahi ya rasula ya ce ya maza Allah ni fa ba da komai wallahi har da rantsuwa aka ce kuma aure kake so baka da komai to kin ga ai mai dubu bakwai kan ya ma yi kokari shi yana da yan dubu bakwai din sa ga wani shi bai da komai ba gaba daya manzo Allah ya ce izhab ila ahlika unzur hal tajidu shay'an tafi gida wajen iyalinka yan uwanka da iyayenka zaka dan samu wani abu kenan wannan yana nuna cewa iyaye dole su taimaki ɗansu idan zai aure tun daga wani ya zo neman aure wurin annabi bai da komai annabi ya ce ka tafi wajen iyayenka inda wani abu su taimake ka su ba ka shi dangi ku taimaka wa ɗan uwanku saurayi ne matashi ya fara fitina bai da kuɗi ku tara mai ku mai aure ku ba shi sana'a ka duba ka gani ya kama hanya yana sauri ya tafi gida ya je ya buge-buge ba wanda ya bashi ko asi ko taro ko binti su ma suna cikin talauci duk wanda ya magana aure yanzu mu ba mu da shi suka kore shi ya sake dawa wajen manzala ce gane na dawa annabi ce an samu wani abu ne wa Allah tana zaune ya ce la wallahi ma wajattu shay'an ban samu komai ba ya manzo Allah manzo Allah ce to ka je ka nemo ko da zobe ne da bakin karfe in zuwa law ta min hadid ya tafi ya ya bugo ya bugo zoben nan yana ce abu masu arha a lokacin ya dawo annabi ce ka samu ya ce wallahi ni ban samu ko komai ba ni kuma aure nake so aka ce to yanzu ya za a yi ya ce ya rasu ni ba a duniya ba abinda na mallaka an banda wannan zanin nawa mayafi ne yake tare da shi yace ya rasu a bata wannan a matsayin sadaki ta yi hakuri ta zo mu tafi mu je mu ci hakuri zani ɗaya ha kuma yana ɗaure a jikinsa a lokacin da zani ke ɗaurawa to sal mai riwayar hadisin yake cewa maluhu rida'un falahu nisfuhu abinda i mallaka a duniya gaba ɗaya wannan mayafin ne to wai cewa wai a raba gida biyu a yanka gida biyu a ba ta rami shi ya riƙe rami. wanda Allah ya ce kai ku yanzu matar sa ubi zarika me wannan matar za ta yi da zaninka tsohon zani ka gama sa shi in labisahu lam yakun alaiha minhu shay' in ka sa zanin ba ta da komai don an duba ma ba zai yanku ba ba zai yagu ba ran da ka saka ba ta da komai wa in labisattu lam yakun alayka minhu shay ran da tayi zuciya ta karbe zanin a matsayin sadakinta kai kuma kana tsirara ba ka da abin da zaka saka wani irin aure ne wannan za a yi shi a haka mutum ya zauna ya tagumi ya ki tafiya shi dai ya gama ta fa yana so to ku rinka uzuri idan mutum wani lokacin ya ga yarinya ya makale mata kin san na gaya miki soyayya ciwo ne soyayya wani abu ne da ba a iya ganin sa namiji yana iya ganin mace makale zaki ga wani ya ganki ya makale miki ke ba ba kiya yin sa ba lissafin ta kike ba amma ya addabe ki da kin ji waya kina daga ce ki assalamu alaikum dudu ce ashe shi ne ya bugo in kin canja in kika ga wani layi in kin bulokin sai ya ta kira shi a duniya ki yake so ya aure ki kuma bai da hali bai da iko ai mai uzuri soyayya fitina ce wata masifa ce da in Allah ya jarrabe ka da ita sai dai Allah ya yi bawon Allah fa yi bakari ya rike wuta ya zauna ya zauna ya ga shiru annabi bai ce mai komai ba ya ga zaman ya yi tsawon nan da nan ya dan hada takalminsa zai tashi ya tafi ya tashi ma har ya juya yana juyawa zai fita daga majalisin sai annabi ya hango shiga ya can muwalliyan sai manzo Allah ya ce bai ku kira ne mutumin can ku kira shi ku kira shi sai ya zo annabi ya tausaya masa ya kalle shi saboda a lokacin ana rayuwar talauci babu mai kuɗi a ciki ba wanda zai taimaka masa ba hali ana cikin matsi ita dai mata tana zaune tana jiran me annabi zai ce mata in annabi ya ce ta aure shi za ta aure shi in bai ce ta aure shi ba za ta aure shi amma dai ita abin da take so annabi matan da annabi yana da uzuri ta yadda ya bata kowa yanzu Allah ya tausaya masa kawai sai Allah ya ba annabi wani tunani sai ya ce da shi ma za ma aka min alƙur'an ka haddace ƙur'ani ya ce ka gaskiya ban haddace ba ni yan surori ne kawai na haddace sura kaza sura kaza ya dan kirgo wasu yan surori shi qur'ani ma bai haddace gaba ɗaya ba amma ba ya haddace wani bangare sai annabi ya ce taqra'uhunna an hari kalbika ka haddace suna kwakwalwarka da zuciyarka zaka iya karantawa ma'ana suna kwakwalwa daga nan malamai suka ce ashe akwai bambanci tsakanin karatun zuku da karatun biye da karatun hadda sannan kuma darajar mai hadda ba daidai take da darajar wadda bai yi hadda ba tsadar mai hadda ta fi tsadar mai yin laushi da aka ustazu ma in kika same shi da mai zunzurutun hadda da ustazu ɗan biye to mai hadda ya fi daraja ya ce kwarai kuwa manzo Allah ya ce je ka na baka ita na mallaka maka ita na aura maka ita izhab faqad mallaktuka hadi ma ma'aka min alqur'ani na mallaka maka ita na baka ita ka je matarka ce saboda qur'anin da ka haddace surorin da ka haddace je ka ka je a aura maka wannan mata an aura maka ita an baka ita habba malama kake ga murna ya ce Allah ya rufa min asiri ƙur'ani na ya ce ni ‘yan tsorori na sun kubutar da ni to kunga al'amura sun canja zamani ya canja rashin tausayi yanzu ya yawaita rashin taimako ya yawaita wannan Allah ya ba shi dama an aura masa da alƙur'ani ko to yanzu fa ko da ka zo da alƙur'ani naka sai ka zo kuma da sana'a na ƙwarai ƙwarai da dole a haɗa da 'yan sana'a mana dole iyayena mata ina son ku rayuwa mai daɗi mai inganci ku cire dogon buri a rayuwarku ku ba wa Allah zaɓi ya muku zaɓi mai kyau arziki yana nan tafe in Allah ya so ya yarda abinda ka hango shi yanzu yanzu ka gan shi kila gobe ba haka yake ba da yawa akwai wanda za ku aure su kuna ganin talakauki ne ba su da shi ba su da shi ashe arzikin yana nan a ƙiyarsu shekara ɗaya Allah yana iya canja mutum ya zama attajirin da yana taimakon kowa kawai abin da ake so ku riƙe addini ku riƙe gaskiya insha Allah wannan shine zaure na farko ko zama na farko akan yaya ake zaben miji Allah ya zaba mana mai kyau Allah kuma ya ba mu nasara da dacewa Allah ya sa abinda muke faɗa kuna ji ku aiki da shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin